da warhaka kuna sauraron shirin labarun matasa ga harshen Hausa wanda Studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati a cikin mintuna takwas mai gabatar muku shirin Aisha Hamadu ina tare da Tarnan Fudai Ahmed barka da warhaka Tarnan. Barka Aisha yaya kike? da dama tarna mai muka kama abokan matasa a cikin wannan shirin namu. To aisa wayannan labarun na matasa na wannan asabar dai za mu fara su da batun koma makaranta da aka yi ranar talata daya ga watan Oktoba a faɗin ƙasa. Shi da wannan koma makaranta ya shafi dalibai wanda suke ajin secondary kuma da primary. Sannan a takaitaccen jawabin mu na musamman za mu kawo muku jawabi akan sa kaska ko kuma fulak kwano wadda aka cilasta ma masu mashin su sa kamar kullum za mu ƙara wayannan labaru wasannin na cin kofin kallon kofar kasashen ifowa da ke gudana yanzu haka a jamhuriyar senegal To aisa kamar yadda na faɗa miki su da nan labarun za mu farawa da komawar makaranta rar da ta shuɗe ne ɗaya ga watan Oktoba yara suka koma makaranta a duka faɗin jamhuriyar Niger. Haka ne tarnar ranar koma karatu dai abokan aikin mu sun zagaya a cikin makarantun ne Rukuyatu Abdurrahman ta kawo muna rahoto amma Asmani shi na shi ya muna fassarar wannan rahoto a cikin ɗakin magana. Plus 124 A makarantar firamare Yantala ta biyu ta Yamai da ke karɓar ɗalibai 400 kowace shekara tuni an so makaratu. Shugaban makarantar Madam Amadu Zainabu na da karin bayani. Kamar yadda kuke gani, ɗaliban makarantar sun zo, haka kuma mushannin su sun zo. Kowa yana nan, ba mu da wani matsala tun da kayan aiki duka suna nan. Mun riga mun fara karatun a yau ɗaya da watan Oktoba. A cikin ajin su CMD, Khadija ta samu littafin rubutu daya domin soma karatun shekara da kyau. Muna yi exercise mu na mat. An rarraba muna kayyuna na samu guda. Tun da shekara ga ta fara dai, ina rubuta leson ina, ina kuma suka na, kuma ka ina ɗaukar su. A wasu makarantun koleji ba a soma karatu ba har wa yau, amma waɗanda ke azuzuwa na jarabawa tuni suka fara kimtsawa, kamar ɗalibi Munir. Mun so mu karatu yadda ya kamata. Muna farin cikin sake haduwa da abokanin karatunmu. Tuni mun fara bitar karatu. Ɗalibai da dama ba su so mu naɗa muryoyinsu ba, amma suna ganin cewa kayayyakin karatun da aka rarraba musu sun yi kaɗan. To Aisa na ga ke bi koma makaranta ba ko me yasa? ina shirin da ya yanzu. To aisa bayan labarun komawa makaranta sai mu ci gaba da labaru wannan sallah ta duniya ta kiɗe-kiɗe wadda ake yi a kowace shekara a ranar ɗaya ga watan Oktoba. Ita dai wannan ranar an kirkiro ta ne a shekara ta alafa dubu da dari tara da saba'in da bakwai kuma wata tawaga ce da ake ce ma Conseil International de la Musique ya kirkiro ta. Sai dai ita wannan rana ta sha bamban da ranar ishirin da ɗaya ga watan Jun wadda aka karrama kamar rana kiɗe-kiɗe. A nan jam'uriyar Nijar dai waɗannan kiɗe-kiɗe ya zama zamanto wani abu ne wanda ya doki hankula matasa ko aisa? Eh haka ne to wani irin waƙoƙi suke saurare. Wannan tambaya ke da kan kika ma wasu matasa a nan birni Yamai sai a saurare su. Ina sauraron waƙar Kalash Criminal Buba yana sa in samu natsuwa. Idan ina sauraron sa ina iya yin aiki sosai. A ni Naziru ne ni yana saurare. Shi dai ne yana so. Eh wanda yake wayo na fisa. dai waƙoƙin da na saurara waƙoƙin umar yan sharif da nura ya ma'ino saboda da ya waƙoƙin shi gaskiya na jin daɗin su ne yau aisa wai ban gane ba su matasa ba su son kiɗe-kiɗen da aka rairaya a nan jam'uriyar nijar ne ko menene tanawa kalmomin da suke kawowa ne baya ƙayatar da su domin ƙarin bayani dai sai mu saurari babban mawaƙan isifu umaru kenan wanda ake kira da fenobi tunda mu ne ba mu nan lissahi don menene ba su sauraron mu waɗansu ne suna saurara don ni ban na ce kamar mutanenmu ne suna da laihi ba su son mu a kenan in ba mu nan gilisahi mu yi ma 'yan kasanmu wakoki da su yana begensu koki da suna ji abun da sun tabji tun suna yara kankana ko su dole ne in ban ma yi haka ba ta iwa su yi begenmu yanzu kuma za mu shiga cikin takaitaccen rahotonmu A watan Oktoba na shekara 2019 a cikin birnin Yamai an sa doka na sakas wanda ya zama dole masu moto su yi aiki da shi sama hanyuna. Bayan shekara ɗaya da aza wannan doka shin har yanzu suna aiki da shi tarnan. Ke dai bari aisa a kowace sahiyar Allah ana gama da wayannan matasa suna yawo ba tare da sun girmama wannan doka ba. Domin ƙarin bayani a bikiyar aikinmu Rabi mai Kano ta haɗa mu rahoto. Idan aka ɗauki hanyar kwalta a tsakiya da kuma baki bakin birnin Yamai za a gano cewar masu motuna ko babur na tsananin gudu ba tare da duk wata kariya ba. Ablahi wanda ya bar gashin kai sosai na nuna alamun hular kwano na damunsa. Ina sa hular kwano ne domin kaucewa polis. Ina ajiye gashi ne a kaina don haka ne bana son saka hular kwano. Amma saboda lafiya na yana da amfani. Ina sa hular kwano ne saboda polis. Idan wataƙila Abdullahi bai da masaniya kan haɗarin da yake fuskanta, shi Muhammad ya gane muhimmancin mutum ya kare kansa, ya kuma san cewa kyan amfani da hular kwano taka doka ne. Ni ina sa kask, ban ma iya tahiya ba tare da kask ba. biskit tana da mahimmanci sosai mutane ba su respectan ka'idar kask sai ki ga mutum ma ya goyo mutum ba tare da su duka sun sa kask ba kuma aka kama ka zaka kwatanta da lalle lalle gwamnati tana da keta kai kuma kai ne baka da gaskiya yau shekara ɗaya kenan da matasa 'yan sa kai suka gudanar da ayyukan waye kai a game da amfani da damara da hular kwano wani shirin da ya ingiza tawagar musamman ta jagorancin birnin yamai ɗaukar matakin tilasta masu motuna saka hular kwano kamar yadda kundin tuki ya tanada abdul rashid da ɗaya daga cikin waɗannan 'yan sa-kai ya bayyana cewa abin da suke iya yi kawai shine waye kan matasa. Gwamnati ce ya dace ta kula wajen ganin an mutunta wannan doka. Muna ganin wasu mutane da ba su saka hular kwano. Akwai lokacin da muke magana, akwai kuma wani karo muna shiru da bakinmu ne, saboda ba alhakinmu mu hana su ne ba. Abin da muke iya shine faɗakarwa ga jama'a su gane hular kwano yana kariya, kuma Meri ce ta ɗora dokar. Kenan hukumomi ya kamata su kula da wannan wannan dokar Duk mu na jin ta bakin hukumomin ma'aikatar magajin gari da ke da wannan hurumi ya ci tura. To shi dai wannan rahoto da aka saurara Asmana na ya fassara shi, yanzu kuma sai mu shiga labaru wasanni. labarin namu za mu fara shi a wasannin cin kofi na kasashen ifowa wanda ake gudanar da a senegal na shekara 2019 eh haka ne aisha maina aprim ta jamhuriyar niger ita dai tana halarta waɗannan wasannin da suke gudana yanzu haka a can jamhuriyar senegal su dai wasannin na ifowa na biyu ne a wasan da niger ta kara da mali niger ta sha kashi ci uku da ɗaya a hannun mali ranar litinin 30 ga watan septamba na shekara 2019 a can filin wasa na tiers da kuma sannan kuma a can wasannin cin zakarun kasashen turai wanda ake cema champions league yanzu haka suna gudana wasannin na komawa ko macin retur su ma za a yin su a sati mai zuwa idan muka kawo muku karshen shirin labarun namu. Na gode sauranar da kuka yi muna. Na gode gare ka tarnan sai gobe idan Allah ya kai mu.